tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam ina buƙatar ƙarin bayani akan salatil istighfari ma'ana sallar neman gafara wacce muka yi bayani a karatuttukan da suka bata a baya kan cewa mutum zai yi sallah raka a biyu ya roƙi Allah gafara idan ya aikata babban zunubi ko dukkan wani laifi Allah madaukakin sarki zai yafe masa ya yi nadama kuma ya kudiri niyyar tuba na ba zai koma ba ya dai cika sharuɗan tuba a takaice to ita wannan sallah da ake raka biyu salatul istighfar kamar da malamai suke gaya mata sai ce shin ko tana da lokaci ne ba ta da lokaci sai dai duk lokacin da ya halatta a yi sallar nafila a iya yin an gane ko duk wani lokaci da aka ya halatta a yi sallar nafila to ita ma za a iya yin sai ce tambaya ta ta biyu ina zuwa makarantar islamiyya to amma duk sanda na je ina rasa sallar isha a masallaci sannan a makarantar ba a jam'i sai ce akasari ni kadai nake yi a gida malam zan samu falalar wanda ya yi a jam'i a ba za ka samu ya ba ka yi a jam'i ba kuma ka samu falalar yi a jam'i ya kamata ne ka yi ƙoƙari ka kai shawara in dai makaranta ce ta islamiyya makaranta ce da ake karanta addini sai ka je ka tuntuɓi malaman naku ka tunatar da su wannan hadisan in sun sani ko ka ƙare su ilimi in ba su sani ba domin ba dole ba ne don suna karantar da kai kuma ya zama sun san komai duk wani ɗan adam yakan san wani abu wani abu kuma yakan ɓace masa kuma zai iya yiwa sun sani a matsayin su na yan adam kuma sun sha'afa da haka sai a tunatar da su fa zakkir in nafati dhikra fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul idan suka fahimci haka a madadin in sun tashi daga makarantar islamiyyar a rinka watsewa to a rinka amfanar juna a tsaya a yi sallar isha kaga an samu lada biyu an ƙari juna ilimi an samu falala da lada na karatu sannan kuma a samu falala da lada na yin jam'i, an gane ko to wannan yana da matuƙar muhimmanci da yawa za ka ga akwai irin waɗannan masala makarantun islamiyyar da suke yi tsakanin magarba da isha ko shakka babu a tara 'ya'yan mutane a karantar da su alkhairi ne to amma sukan sha'afa da irin wannan sai a tashi sai a saki yaran kuma duk su kama gabansu da ya kamata ne idan an zo tashi tun da lokacin sallar isha ya yi to kuma sai a dunkule a sallar isha da mazan da matan duka maza suna gaba mata suna bin su in an idar to kowa in ya tafi gida kuma kaga an samu ladan ne sallar jami'i in ma ba a da wajen da za a haɗa su to su matan a sallame su tafi gida su je su tasu tunda su mata ne jam'i ba dole bane a kansu kuma su yi sallah ma a gida ya fi falala to amma su mazan samarin da suka tasa sallah ta zama wajibi a kansu kai har ma 'yan shekara bakwai bakwai da suke matakin a koya musu bai kamata a sake su kuma a basu su tafi ba an gane ko wani idan ya tafi daga nan fa ya ɗauka ya yi sallar isha zuwa zai kife ya bacci wani kuma ma ba zai manta zai da ita wani kuma ba zai yi ta ba wani daga nan Allah Allah yake a tashi daga makaranta ya tafi wani sabgarsa ƙarshe dai kaka sallah ta gigita ta ga wani hali to da haka wannan shine abin da nake ba da shawara ga dukkan waɗanda suke da irin waɗannan makarantu na magariba zuwa isha na samari ko 'yan mata ko na samari da 'yan mata Allah ya ba mu ikon kiyayewa mai takarda ta gaba yace tambaya ta salam Allah ya kara malam lafiya Allah ya kare mu baki da ce malam ya halatta mata su kame hannayensu wajen sallah ko bai halatta ba yayi da mata da maza a sallah duk ba su da bambanci wannan karatun mun sha faɗa muna nanata ko yawwa tsohon karatu ne a ce wai akwai bambanci tsakanin me sallan maza da mata wannan tsohon karatu ne analog ne ko yanzu karatu ya zama digital an ci gaba da ne da ba a bincike shine ilimin bai kai an kai ga gano wannan ba idan na ce da ina nufin da irin tamu ta kusa-kusa ta najeriya amma daman tun asali tun lokacin da allah ya aiko annabi to bai bambanta sallar maza da sallar mata ba amma kun san a damu a ƙasar hausa littattafan hadisin ma ba a samu wahala suke saboda akwai karancin saduwa tsakaninmu da gabas idan aka ce gabas ana nufin maka da madina wanda kuma su ne tushen musulunci in dai musulunci yana da gida yana da tushe to su ne gidansa su ne tushensa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko a ƙarshen duniya in wuya ta yi wuya addinin musulunci ya gagara a ko ina to maka da madina zai koma kamar yadda macijiya in ta fito aka rarake ta ina take kokarin koma ramunta to haka musulunci zai koma maka da madina ya tare a can to da haka annabi a maka da madina ya rayu a can aka san abubuwan da ya rayu a kai a can aka san ayyukansa a can aka lura da dukkan abin da ya zo da shi kuma a can ya fara isar da saƙon to da haka littattafan hadisi da suka zo ana karanta sai aka gane ashe ba bambanci tsakanin sallar maza da sallar mata imamul bukhari ya rawaito cikin أدب المفرد حديث أم درداء الصغيرة أم wata الصغيرة ce akwai ummu darda الكبيرة صحابية ما تر أبو الدرداء ita sunanta ummu darda to akwai kuma wata ummu darda da ta ci suna ita kuma tabi'a ce bata riski bata riski annabi ba amma ta riski sahabbai mace ce mai kamar maza da bahaushe yake cewa kwari ne babu tana yin sallah babu bambanci sallar ta da sallar maza wajen kama hannu da tsayuwa da komai da komai domin me ai da annabi yace sallu kama muni usalli da maza yake kawai banda mata hadda mata mata ma sun zo sun tambayi manzo Allah kai annabin maza ne kadai banda mata yake a ni annabin duka ne kuma a hadisin bukhari da muslim hadisin aisha yace an-nisa'u shaqa'iqur rijali mata shaqiqan maza ne duk abin da aka ce maza su yi su ma mata an ce su yi E wanda ba a rasa ba wanda aka ga ce wanda wannan kuma sananne ne a babinsa amma da sallar maza da tauhidin maza da hajjin maza da azumin maza da zakkan maza da ta mata duk ɗaya ce ba wani bambanci da haka duk wanda zai ce wai mace ba za ta rike hannu ba wannan kuskure ne kamar yadda shi ma namijin in bai rike hannu ba kuskure yayi ba za a ce sallarsa ba ta yi ba kamar yadda malamai suka faɗa amma ko shakka babu ya yi tuya ya manta da albasa sallarsa ta zama tawayayya domin bai yi ta kamar yadda annabi ya ce ba shi maganar rike hannu a sallah tun asalin da Allah ya umarni a yi sallah da rike hannu ya yi umarni babu hadisi ko na ƙarya ƙwaya ɗaya da ya ce a saki hannu a sallah babu shi babu shi ko hadisi ɗaya na ƙarya ma fa ba wai na gaskiya na ƙaryan ma a saki hannu babu shi wallahi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu guda uku duk annabawa Allah ya umarce su su yi ba daga kaina aka soma ba jinkirta sahur gaggauta buɗe baki ɗora hannun dama da akan hannun hagu akan ƙirji in za a yi sallah domin duk annabawa sun yi sallah kuma duk sallar su ƙabalu ce babu sadalu tarihin ƙabalu a sadalu a Kano sanannen tarihi ne kakanninmu suna gaya mana da duk Kano ƙabalu ake yi don da yake bibiyar kasa ɗin ƙalarawi zai rinka ji a ƴan ƙabaru, yan kabaru ko duk Kano da kabila ake kowa zai yi sallah zai ɗauki hannunsa na dama ya ɗora akan hagu ya ɗora kirji to yaushe sadal ya zo Kano suka ce lokacin da Shehu Ibrahim ya zo Kano a masallacin masallacin cikin gari sai ya kabalu to tun daga nan su kuma 'yan ɗaya jam'iyya sai suka ce ba za mu ba saboda damar maganar ai ta fati ce ko in kai kabinan shi ma ya bi can duk ayi alamar da kowa sai ya bambanta dan uwansa ko za a taka hadisi in dai zan bambanta da kai sai na yi ba ruwana kawai dai a gane ni da kai da bambanci to kaga wannan ai kuma yasa ka zo aka yi ta wannan rigingima aka yi ta wannan rigingimin ko har rubuce rubuce malaman Kano sun yi mun karanta kuma muna da su gidan kafin ga sun yi rubutu gidan kabar sun yi rubutu gidan kabar sun yi rubutu sunansa qamul fasad fi tafdil sadli ala al wai kame barna wajen bayanin fifita sadalu akan kabalu saboda su a ganin su ma kabalin barna ce tare da tana da hadisai sama da arba'in da ɗoriya amma wai barna ce gidan kafin ga suka yi rubutu sabilun rashad fi raddi ala mu'allifi qam'il ta farkin shari'a dan raddi ga wanda ya wallafa littafin kam fasad yana nan a kasuwar kurmi duk sai ya ku karanta mu ne yanzu muka zo muka faɗa ya ce yan izala komai kai izala ce komai kai izala ce imam malik din ma dan izala ne dan izala eh dan izala in ba haka ba a muwadda ma akwai kawalo ita ma izala ce a muwadda akwai jalsatul istira a bukari akwai jalsatul istira duk su ma yan izala ne ɗayan biyu ne ko ka yadda yan izalan ne ko ko ita gaskiya duk inda take izala ce ya rage ma dole sai ka zaɓa ɗaya to in ba rikicewar lissafi ba izalar da aka yi mata rijista lokacin baban gida 92 amma duk wanda aka yayi bo cikin sahabbai yake ce izala ce kaga wannan rikicewar lissafi ce lissafi ya kwace ma tuntuni baka gane ba ka fara rikicin tsuba kana da kananan shekaru to gaskiya ita halinta haka yake ko abu gaskiya ko ai ta kama kame fa ma za ba'da al-haqq illa dhalal dalal ubangiji ce wa menene ya rage bayan gaskiya sai dai bata haka ya kamata mu fahimci wannan shi hujja yanzu kaga wanda zai kare maka kabalu in yana yi kokari zai ta ta jawo maka hadisai to kaga a rigimar ba ta da zafi amma inda rigimar take idan ya zo kuma ya shimfiɗa kyalle shi ma to yadda ya jawo hadisai ya kare kabalu da ya jawo su mana ya kare nan in dai da gaske ne amma kaga wannan son zuciya kira addini sai abin da ya mun zan dauka wa in yakullahumul haqu atu ilaihi muzinin fi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihi wa rasuluhu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 shi addinin gaba ɗayansa zuwansa gare mu shekara dubu da ɗoriya ne dubu da ɗari biyar ba kaɗan ko ba haka ba shi ne hijira kullum muka zo sai mun faɗa dan atana amma ga wani biki da kai kace shekara sa arba'in da kaza a gidanku aka kirkire shi da wayanka ba ka taɓa fashi ba kuma sai an yi magana sai ka ce yan sabon addini da mu da muka rukuwar shekara dubu da kaza da kai da ka rike shekara arba'in ina ga haɗi waye sabo waye bako Allah ya nuna mana gaskiya ba mu kuma takarda ta karshe takarda ta karshe yake cewa malam ina buƙatar addu'a ina cikin wani hali mara daɗi da damuwa Allah madaukakin sarki ya yaye maka duk wanda yake cikin halin kunci da damuwa na al'ummar musulmi mun san shi ko ba mu san shi ba ubangiji ya yaye masa ubangiji subhanahu wataala ya bamu mafita a cikin dukkan wani kunci da muka samu kanmu a ciki اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحانك اللهم وبحمدك